sarki na kan karaga al'adar kano yaren sa yake yaren kano hausa zai hausa zai eh. sai a cin hakimai sai wani ya fassara wannan yaren zuwa yaren wanda ya zo mm. kuma shi ma in ya yi nasa da yarensa mm. shi ma mai jin wannan yaren shi zai tashi ya fassara wa sarki abin da shi wannan me yaran ya zo ya faɗa. Na'am. Tare da sarkin yana ji. Eh. Wannan duk tun da kansa har zuwa kan sarkin Kano a domin mm. da wannan abubuwan mm, akan mm, wannan tsarin ake ba dan ba su iya ba. Eh sosai kuwa. To sarkin Kano sa Muhammadu abin da yasa nake gaya maka bature ne. Dama na gaya maka ɗan kwalliya ne. Kuma mai tsari. Akwai irin adansa da yake yi shi ya kawo in za a sa kubta ko zabuni ko jauha a sa mata round neck single single single single uh, wannan suke cewa abin nan mm, abin nan kwala single kwala in kuma saboda su single kwala eh single kwala ba na'am akwai round neck eh. wacce mai single kwana no. round neck din kala biyu ce no. shirt guda shirt kai ane mata wuya guda biyu ne mm. da single collar da kuma mai dalle baki haka wanda zai kwanto mm. to shi ba mai na batun ya ke amfani da ita ba single kwata din yake bai single shirt irin irin kamar ma iya cewa wuya da ake zaka ga an yi riga da eh. ake sa a cikin kubta a cikin kubta to ya dan yi tsawo ya kewaye wuya wannan abin a gurinsa aka fara gani a ƙasar hausa shiki oh. kuma da kansa sarakun da suka biyo baya ma har a yanzu ma mm. za ga ba kowa ne ya damu da wannan sa wannan round neck ɗin a cikin jauha ko kubta in zai adansu ba adansu suke yi in sun yi sai kaga hannunsa a waje eh to shi kuma ba gani ba a shi ba ga hannunsa ba ikon Allah sarkin kano muhammadu eh, ba za ga hannunsa ba sannan baya neman tafinta in zai magana da bature mm. shi da shi mm. yana iya yin turanci mm. daidai gwargwadon abin da zai fahimta kuma vocabularies ɗin da suke kansa na turanci ba shaka na samu cewa mun yi magana da baba na malam imamu bello ayo imamu galadanci allah gafarta masa allah ya fi masa ce turancin sarkin kano sa muhammadu yana bashi mamaki yana bashi sha'awa tare da kuma suna cikin gaba-gaba a 'yan boko a kano tunda suna cin wanda sa su karatun su ma a london suka je suka yi a gurin turawan kai tsaye tare da shi ma irin baiwar da Allah ya masa ga shi arabiyi ne kuma ingilizi ne larabci da turanci eh shi ba na mala imamu ba eh. to duk mutanen iyayenmu ne mm. tare suka abubuwa da yawa na rayuwa mm. to amma gamayyarsa makarantar sas mm. to a nan arabiya su ta karfi to shi ke bani wannan labarin Allah gafarta masa mm. Allah ya fi masa Allah ya dashi da annabi mutane masu mutunci mm. masu kirki Allah ba mu ikon kwaikwayo irin ɗabi'unsu mm. to ya gaya mun wannan ba shakka sai kiran musu in yana turanci ba ka iya kama shi da lahani amma kuma na bi in ji wace makaranta yi ban samu ba kuma a tarihinsa ban ji ya je wani course a wata makaranta a waje inda ya je wani kamar misali yadda ake turawa mutane kamar kaga eh, galadiman kano abbas da shi da ɗanburan salihi sun je scotland sun je sun yi karatun administration a can can kasar burtaniya eh kusa da burtaniya ko mm. sun haɗe ne scotland ba scotland anan nan suka je suka yi mm. to wannan kaga na san wannan kuma sauran yan uwan ma duka sun samu damammaki sun fafita sun je sun yi harkokin dimokulasiya da ake faɗa mm-hmm. an yi abubuwa da yawa da su amma shi a tsarinsa gaskiya babu sai dai irin tsare-tsaren da yake kama wannan da na gaya maka mm. to kaga tsare-tsare ne wa'anda su kansu turawa in sun gani mm. gashi kayan da zai sa na laraba ne mm. jauha ko zabuni ko kubta kayan laraba ne amma zai samu ta wani round neck din ita kuma round neck din su ma laraban ba sa sawa eh a wajen sa suka fara bi hmm. shi kuma wannan ni da dan masani ke gaya mu dan masanin Kano eh, Margayi eh to ai za ga adan sa kenan eh sosai kuwa to kuma za ga yana sa round neck sosai kuwa a gurin sarkin Kano su musi ya gani na'am na ɗaya kenan na biyu man Nasir Kawara. Hmm. shi ma shi ma kasaitaccen malami eh akan mai kwalliya akan kwalliya shi hmm. ma to shi ma wannan yana sa round neck din eh sosai kwa to wannan round neck din shi ma ya taɓa faɗa hmm. hadda abin ya kawo yar munafasa wani suka ce ayi malam din ne ya yi sannan hmm. sarkin ya gani amma ni kuma abin da na sani sarkin ne yake yi malam din shi ma yake yi tunda na sani a lokacin a sani. ai yana faɗa ya ji daɗin sunusi biyu ya ji daɗin ibrahim biyu shi ma na sarki ya ce eh. ya ci daɗin sarkin kano sa muhammadu sunusi da hmm. alhaji sunusi danta ta allah ya oh. farta musu kaga sunusi biyu eh, kwa. ya ji daɗin ibrahim biyu hmm. alkali ibrahim na taja babban basaraki da malam ibrahim na tsuguna kaga ibrahim eh, sosai kwa sosai ko yana faɗa wannan malam da to allah ga malam a takaice ma iya cewa shi sarkin kano muhammadu sunusi dai bai ko da ɗan boko ne bai yi zuzzurfan karatun boko ba babu wannan amma kuma ya yi zurfan nisan tunani a kansu ya san su sarai mm. sanan yadda ya musu sanin mulki ya sa ya goge da mu'amalarsu ya san su ya san kaidin su ya san maki da su mm. ya kuma san inda za su ba da gudunmuwa da ta dace ya kuma san inda ba za su ba da gudunmuwa ba dungu za su yi mm. naka zai ɗau himma akan wannan gurin dungun don ya magance wannan mu'amala. Alagat Malam tambayar Malam Hassan ta biyu. To. Sai ce sarauniya ta ba wa sarkin kano samamadu sunusu lambar girmamawa ta sa mm. me ya ja aka ba shi wannan girmamawa ta sa tunda dai ai sai da dalili sarauniya take bara kuma kamar da tarihi bayyana ita ce kololuwar kyautar girmamawa da sarauniya take wa dan adam mm. to me ya jawo ta masa wannan kyauta yana kano tana birtaniya tana ingila kuma me sarkin me wannan kyautar girmamawa ta tasiri a rayuwar sarkin kano muhammadu sunusi to sarkin kano sa muhammadu sunusi sadda aka yi wannan kyauta mm. ina ga endinsa 57 karshen 1957 kuma eh, eh, tun ba a bawa Najeriya mulkin a tun ba a ba da Najeriya mulkin ba kota ta karshen shekara mm. a nan aka yi a ran da aka bashi ya yi hawa ya hau kilin doki mhm. aka bashi eh, ran da aka bashi ya hau kilin doki farin doki ya hau a ranar ya fito da wata alkyabba tun da nake a duniya ba ganin alkyabba irin wannan ba ya zo a nan filin wajejen kamar inda gidan matala yake a yanzu don ta kofar nasara aka fita na'am a nan aka yi taron hamma da za a dawo ruwa yake ci eh. ruwa ya mutane duka ranar da aka bashi ranar da aka bashi wato fitaye daga cikin gari hawaye hawaye ya to kofar nasara kofar kudu ya fito inda inda inda ake ganin kamar nan aka gina a eh, gidan murtala din nan ba eh ana kai aka yi tara to aka bashi kuma mhm. sadda aka yi abun akwai magana guda biyu mhm. ba shi kadai aka bawa ba to an bawa a sarakuna an bawa sarkin musulmi sa Abakar na uku na'am an bawa saddauna firemiyan arewa e. sa amadu bello na'am an bawa sa kashim ibrahim to na maiduguri na maiduguri e. an ba sarkin kano sunusi mm. sa muhammadu sunusi mm. wayannan da an ba su wannan nan ba ta sa lokaci guda eh lokaci guda na kuma a yadda abin ya taho a wata ruwaya ta farko cewa mm. su daga nan northern nigeria mm. kallon an bar abubuwa da yawa a baya saboda rashin basu ilimi da wuri mm. da tura basi ba saboda kallon kaifin basirarsu da hazaƙarsu suke gudun in sun ba su ilimin boko da wuri eh, to ba za su ji daɗin mulkar arewacin ba eh na'am to da haka aka shirya aka nemi wannan abin domin daga darajarsu don a samu balansin da mutanen kudu da su sun yi boko wannan sun yi boko na'am to wannan kenan kuma dama na faɗa maka an daɗe ana ta shirye-shiryen a karɓi yancin kai tun bayan da aka ba wa Nijar yancin kai Faransa ta bata mm. na ina jin tsakaninmu da Nijar wajen kamar shekara hudu zuwa biyar ne da ba da yancin kan. Faransa ta bata. to su ma nan mutanen najeriya sun so tun kafin wannan lokacin kusan ana ta fafutukar neman yadda za a yi wannan mm. abin da yanci. Mm. to amma abin bai yiwu ba mm. saboda ana kallon akwai abubuwa kamar guda biyu da za su iya faruwa da mm-hmm. farko dama akwai wannan karancin knowledge na education na zamani da ake da shi a yankin arewacin najeriya da mm. makaranta ce kawai ake amfani da ita ba ta wuce kwayoyi a irga ta ba mm. banda kokarin kamar sarkin kano alhaji da na yi faɗa a baya na mm. kawo tsarin kamar bokon amma a arabiyanci ya kafa makaranta sas sai kuwa amma in ba kamar barewa ba da katsina college to sai matsayi na primaries da kuma yan yadda ake ma primary din kala biyu ce da junior primary da senior secondary primary mm. kamar yadda ake senior secondary da junior mm. secondary to da primary ma haka take eh, akwai eh, makarantu har ma baya ma nan sosai mm. inda za ka je makaranta in ka je aji biyar musamman mata kaga shekara ana yin aji shida da bakwai ne a can sosai kuwa amma aji daya zuwa biyar za ka yi ta a firamaren da kake to daga nan sai a kai ka bode ka tafi jar secondary school mm. abin nan shekara mm. to a lokacin na a matsayin firamare take ba a secondary school take ba to irin wa'annan abubuwa su janyo wannan ganin abin ya za a yi a samu a kabalta mutanen su kudu da arewa wajen girma mm. to wannan nambar namba ce kamar da kai bayani mm. ita ce ololuwar darajar da za a ce an baka daga Landan. Mm. a ninin girmansa na ƙarshe ke sa to ita aka ɗauka aka ba wa sarkin kano sa muhammadu kuma dama duk fafutukan neman yancin kan nan wani abin sha'awa da abin ah, girmama Kano tunda mm. abin da nake so mutane su gane kullum kar su ga kamar ba na magana akan wai wasu abubuwa na munanan abubuwa a Kano ta mm. aka abin ana ne a yau tun jimin gari abin da ya ba wa Kano buwaya ake nema mm. to shi sa ni har yanzu ban ga kofar da zan faɗi wani abu wani abu na bangare mara daɗi na daɗi a abubuwan da suka faɗi tun da eh. lokacin tun sadda aka fara shirin har yanzu mm. ina son mutane su yi abin kyakkyawa fahimta kar in sauka daga kan abin da aka shirya shirin akai akai mm. yawa da aka kar su ji ina ta faɗa kullun hasanat hasanat hasanat mm. abuwa to haka zan tafi ma in ƙari aka dan ba a nemi masawi na abin ba da haka to a haka zan tafi wannan sun nema ne kamar da wa'insu suka faɗa mm. cewa nema aka yi mm. ai wannan abin saboda a daidaita a yi masawi tsakanin mutanen kudu da arewa su daina ganin damar mutanen arewacin najeriya kan karancin iliminsu mm. kuma a arewan aka samu 'yan bukon zakakurai wanda suke su kuma idan ka ɗauki kwaya ɗaya tak a cinsu ya yi daidai ya aunakaci mutum dubu a kudin mm. a to yanzu in ka ɗauki tafa balewa mm. irin turancin da yake shi saddauna in ka ɗauki turancin da yake yi in ka ɗauki talban bauchi irin mm. turancin da yake in ka ɗauko kokowa eh, iyakar hula mai tama irin turancin da yake ana tuwa sallah ajib a za ga waye daidai da ɗaya a cikin wa'annan da na kawo maka a kudu. kwa, kwa. ina jin wani ne olayan gasar shi ya suna sai ne wolo a ba wolo ba wani ne soya. haba mm, mm. marubucin nan eh, soyinka soyinka eh, soyinka ko soyinka to ina gadi ai a dai cikin su ai suna kaddara shi a wannan barin to sai kwa professor to yana da rai ko yana nan da ransa yawa to ina gadi kamar shi suke kabaltawa mm. saboda yawan rubuce-rubucensa da abin nan amma turancinsa babili a cikin mutane in zai yi ba na zaton zai yi kayi ya ba da sha'awa na daidai da wa'annan mutane hudun da na bada daga arewacin najeriya shi wale ka. yawa amma in a rubuce-rubuce ne wannan to za a iya samu tun da su ba rubuce-rubucen suka yi ba sai dai za a tattara irin lakshocin da suka yi da yadda suke pronunciation din dan na gaya maka tun a baya babban ni'imar da Allah ya mutumin Kano wanda shi kaɗai ne kuma a duniya yake da wannan duk duniya mm. mutumin kano kawai allah ba wannan yana iya faɗa kowane irin harafi na kowane irin yare irin yadda ke shi kaɗai allah ba wannan ka dubi larabci mm. amma ba laraban kansa yana da harafan da nasa ne amma ba iya faɗa su sosai kwa ka fahimta sosai kwa to idan ba haushen mutum ya maka larabci mm. akwai wanda in yana laraucin. in kana ɗaki shi yana waje ko kuma yana ɗaki kai kana waje ba za ka iya gane balarabe ba ne ko ba balarabe ba ne saboda karewa harshe bahaushen mutum a mm. bahaushen kuma mutumin kano mm. shi kaɗai allah ya karye wannan harshen yake iya faɗa wani irin yare to sai kano sa Muhammad. Mm. ba shi wannan mukami na sa to takalmi ya dace da kafafu ya samu dama mm-hmm. ya yi amfani da ita na'am Saɗin nan ita ce ta jawo duk alaƙoƙin da kano ta samu mm. banda british council mm. da dama ita ce ta shugabance ta mm. tun da ita ta mulki Najeriya. Alaƙoƙin da aka samu a hannun larabawa irin su Saudiya, irin su Misra da sauran ƙasashen yankin larabawa. irin su tunis tunisia mm. irin su morocco wa'annan duk an same su ne kai tsaye da wannan girmamawa ta wannan nan tun da ba wanda bai san daraja ta duniya ba sarkin kano sa muhammadu akwai wata waka ta jin kiɗi da yake faɗa mm-hmm. yake cewa ya zo maka aji biyu mm. ya je madina ya je kudus mm. ga tambul da masar ya je mm. to kaga ya je istanbul mm-hmm. ya je misra mm-hmm. ya je makka ya je madina ya dawo a makan abin da ya faru rabida da aka fara yi mm. rabi'atul islami taimakon sarkin kano sunusi shi ya ba wa saddauna dama ya zama shine mataimakin sarkin musulmin duniya mm. a lokacin nan sarkin makka faisal mm. shine yake sarkin makka mm. shi yake sarkin makka a lokacin nan naka yinsa sarkin maka shine sarkin musulmin duniya sai kuma saddauna shine mataimakin sarkin musulmin duniya amma da kullum sarkin kano sa muhammadu sunusi aka yi wannan abin ya ce a yi masa a bashi amma su a shirinsu mm. sarkin kano muhammadu za su ba wannan kujerar ta mataimakin eh. sarkin musulmin duniya mataimakin sarkin musulmin duniya shi ya ce sai ya duba harkar akwai diplomasiya a ciki eh. kuma abubuwa kuma ga shi dama sardaunar nasa ne nasa ne a lokacin da ɗanyen ganye amma wannan kujerar ta mataimakin sarkin musulmin duniya ta sarkin kano sa muhammadu ce kuma gashi sun daidaita a dirma shi sa shi ma sa mm. wannan sa din ita ta jawo suka ga ƙarfin sha'awar addinin mm. da ƙarfin izza ta addinin mm. duk girman nan na saddauna da kurjinin nan nasa da komai amma sikin kano sa Muhammadu yana taya shi girma ne kuma ana girmama shi ne kuma ya samu wannan girman ne sakamakon ganin girmansa da yake nunawa yana yi saboda ya zo a matsayin muƙaddashin arewacin najeriya mm. a turanci mm. ba a sarautance ba